Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da niya FM da tashar mu ta ya Afirka akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yammai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na ranar laraba takwas ga watan janairun shekara ta 2020 murtala faruk sanyin na ne tare da aisha mu'azu muka sake dawowa a wannan hantsin bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa wasu al'ummomi a jihar adamawa sun yi zanga-zanga akan rashin tsaro da yawaitar satar jama'a da ya addabe su to ko me yayi zafi haka an kashe mutane mu yanzu gidan man da kake gani na mai gidan man nan fina ne suka kashe shi an kama wasu an kai su amma an bada da odan cewa su a sake su to saboda haka mutanen gari ba su yadda ba za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya sai sharhin jaridun kasar kamaru za kuma ku ji wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana to amma fa duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna jama'a mu da hantsi ga cikakkun labaran duniya iran ta harba makamai masu linzami akalla sama da dozin guda a filin jiragen sama biyu da dakarun amurka ke amfani da su a cewar hukumomin pentagon wasu sa'o'i bayan aukuwan hakan shugaba donald trump ya yi rubutu a shafinsa na twitter cewa amurka na kokarin gano adadin mutanen da harin ya ritsa da su da kuma dukiyoyi da ya salwanta amma ya zuwa yanzu babu abin damuwa ya ce a duk faɗin duniya mu muke muka fi kowace ƙasa ƙarfin ikon kayakin yaƙi shugaban ya rubuta a shafin nasa trump ya gana da jami'an tsaronsa waɗanda suka hada da mike pompeo da mark esper ana sa ran cewa trump zai yi jawabi a yau da safiyar yau laraba ministan harkokin wajen iran jayed zarif ya rubuta a shafinsa na twitter cewa iran ta yi shawara kuma ta ɗau matakan da suka dace da abin da aka yi mata ne a matsayin matakin kare kanta daga harin sojin da aka kai na tsoro wanda aka farma 'yan ƙasa da manyan jami'anta waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba ma fatan wannan lamari ya tsananta a koma ya rikide ya kai ga yaƙi amma kuma ba za mu naɗa hannunmu ba muna kallo domin ya zama wajibi mu kare kawunanmu daga duk wata barazana zarrif ya ce harin makamai masu linzamin shine mataki na baya-bayan nan da kasar ta ɗauka a jerin al'amura da suka gabata cikin makonni biyun da suka wuce da dangantaka tsakanin amurka da iran ya taɓarɓare. taɓarɓarewar dangantaka tsakanin amurka da iran dalilin kisar a dalilin kisar kwamandan dakarun sojin iran da amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da ci gaba da tattaunawar sulhu a afghanistan lamarin da ya sanya jami'ai da manazarta yin gargaɗin cewa iran tana iya haɗa kai da 'yan taliban domin saka kafar ungulu a ƙoƙarin da amurka take yi a ƙasar da ta daɗe tana fama da yaƙi sakataren gwamnatin amurka mike pompeo a jiya talata ya zargi iran da yunkurin kulla kawance da afghanistan ya kuma jaddada cewa iran tana yunkurin yin wani shiri da kungiyar taliban da kawayenta na kungiyar haƙƙani iran ta yi wato iran ta ki shiga kwamitin yarjejeniyar zaman lafiya da a matakin yanki da ma na ƙasa da ƙasa kuma suna aiki tukuru don rusa wannan ƙoƙari da ake yi a bisa yadda suke kokarin tallafawa kungiyoyin da ƙayar baya furucin da pompeo ya yi a wurin buɗe wani taron manema labarai da aka yi a ma'aikatar tsaron ƙasar manazata a kabul da washington duk sun yi amanna cewa iran tana iya ƙara neman taimakon ƙungiyar taliban daga cikin matakan da za ta ɗauka don mai da martani kan amurka bisa harin da ta kai da manufar da ta cimma na kisan kasim suleimani kwamandan zaratan sojojin juyin juya halin iran a makon jiya. Masu sauraro kada ku sha'afa kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata ɗan takarar jam'iyyar Democrat kuma babban abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden ya bayyana cewa rashin kwarewar Trump babban haɗari ne dangane da harin da ya hallaka babban hafsan dakarun sojin Iran Qasim Soleimani. Biden da sauran 'yan takarar jam'iyyar Democrat suna ta sukar wannan matakin da shugaban ya ɗauka. kana sun yi gargaɗin irin sakamakon da ka iya biyo baya da yake jawabi a new york joe biden ya yi wa shugaban kaca-kaca inda ya ɗau lokaci mai tsawo yana sukarsa dangane da sakamakon harin da ya kai wanda ya yi sanadiyar kisan kasim suleimani kazalika takwarorin biden 'yan takarar jam'iyyar democrats ba su yi wata-wata ba wajen sukar trump daga cikinsu har da sanata mai wakiltar vermont bernie sanders a jiya talatan dai Trump ya ci gaba da kare matakin da ya ɗauka kan Sulaimani. Daga ƙarshe ba a ƙirga tattakinmu kawai na'urorin zamani da ake sanyawa a jika suke yi ba. Manyan kamfanonin yanzu suna ƙera na'urorin da za su inganta lafiyar mutane da kuma kare su ta hanyar gano alamun duk wata matsala tun kafin ta auku. Oh, Aisha Mu'azu kenan aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. wasu al'ummomi a jihar adamawa sun gudanar da wata zanga-zanga akan rashin tsaro da satar jama'a da suka ce ya addabe su inda kuma suke zargin jami'an tsaro da sakin wasu da ake zargi da satar mutanen bayan da aka kama su ibrahim abdulaziz na dauke da karin bayani wannan matsala ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na fa hana jama'a bacci a yanzu yankin gere da ke jihar adama a arewa maso gabashin kasar na mako cikin yankunan da lamarin ya munana batun da ya kai al'umman yankin kafa kungiyoyin sa kai na matasa wanda har ma suka samu nasarar cafke wasu da ake zargi kuma suka danka su ga 'yan sanda to amma kuma nan take sai wata sabuwa ta kunno da ta kai jama'an garin sun fusata inda su guda da wata zanga-zangar lumana tare da rufe babban hanyar garin da ya haɗe garin da kuma fadar jihar abin da yake faruwa kidnappers sun zo sun shiga mana gari suna hana mu bacci suna hana mu tafiyar da ayyukan mu na yau da kullum an kashe mutanen mu yanzu gidan man da kake gani na mai gidan man nan kinafa ne suka kashe shi alhaji sajo an karbi kudade a gire sama da miliyan 67 zuwa miliyan 52 a garin gire nan wanne economy gaba daya na garin gire wasu tsiraru ne daga bayan gari musamman fulanin daji su ne suke garkuwa da mu muka zo muka zauna muka haɗa kanmu da kawunan mu mutanen gire muka yi mitin muka yi da cewa za mu yi wani kwamiti wanda za mu fito mu yi gadin garin mu kuma mu taimaka taimaka 'yan sanda gurin ba su labari mun yi wannan tare da 'yan sanda an kama wasu an kai su amma an ba da odan cewa su a sake su to saboda haka mutanen gari ba su yadda ba eh. eh an kama su daga cikin su akwai wanda yake lalle shi kidnapper ne ya lissafa ma mutane takwas zuwa tara kawai su bar mu a rinka yin bincike in an kama a ba ma DPO nan dama ya yi investigating da mutanen gari wanda ba a sami shi da laifi a sake shi ne rasa mu ba so sakamakon takaddamar ne dai ya sa shugaban karamar hukumar da kuma jami'an 'yan sanda na garin wato dpo kana kuma da wasu shugabannin al'umma suka garza zuwa shakwatar 'yan sanda da ke jihar inda masu gana da kwamishinan 'yan sandan jihar adama sifi adu madaki da kuma kwamishinan 'yan sandan zai ce game da abin da ya faru da kuma zargin cewa 'yan sanda na sake waɗanda aka kama bisa zargin suna garkuwa da jama'a yanzu wannan ah, zargin da ake ba gaskiya kasar har yanzu jama'a ba san yadda ake yan sanda ake guda da ake ba akwai wasu cases wanda division ba su iya handle ba kamar cases na garkuwa da mutane wanda ya faru ne mu an sake kama wayansu ah, suspect kuma guda hudu ne da ya kama su na ce ok abin da zaka yi shine ka yi conducting preliminary investigation ka tattara mana duk evidence da ya kamata idan ka trafa case ne a tscid ta mu ci gaba daga wajen so jiya mun magana da dpo ya gami cewa yanzu fa ya samu enough evidence wanda zai kai wani mutane kotu saboda shi bai da power na ya kai su kotu na to ya kawo su a nan state cid da ya fitar da su a division ya kawo su state cid mutane suna ganin kamar cewa an kawo su nan yola za a sake su to ba sai cewa an kawo su nan saboda mu yi justice a kan case din da safe nan kafin karfe tara domin kai su ko amma abin da ya dame ni kwaya shine kafin mu hankali da safe nan mutanen gire da yuta su sun fito sun tattara hanya na zuwa mubi da hanya na zuwa cikin yola aka tambaye su me dalilin wannan suka ce wai ai commissioner ya ya cire uh, suspect na kidnapping cewa ne da sun bayar Kamar yadda ma bincike ke nunawa baya ga matsalar tsaro ta Boko Haram yanzu haka wata matsalar da ke neman gagarin kundila ita ce ta masu garkuwan. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To gaida Ibrahim Abdulaziz. Za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya, to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. Idan ana da raye da uwa ake, in ana magana wuta shehu talala To Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC inda agogonmu a yanzu yake cewa karfe biyu da kusan minti goma sha biyu na dare a nan Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya. Wannan shirin da za mu gabatar muku a yau ya faru ne tun shekarar 2012 lokacin da mambobin kungiyar masu kananan masana'antu na Kano Nasi suka cika takardu na neman lamunin ƙara jari na naira miliyan biyar biyar ta hanyar bankin First Bank amma bayan zuba fiye da naira dubu saba'in har yau shiru kake ji babu lamuni babu kudin rajista. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Shirin ciki da gaskiya yau batun na tsawon shekaru da nazarin yadda lamarin ya kasance da ya kai ga har mutum tsohon majalisar dokokin Kano ta yi zama da wakilan dukkan bangarorin da suka hada da na bankin waɗanda kuma suka nuna rashin cika ka'ida karɓar lamanin ne ya janyo ba a rabawa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu batun da ake yi shine kuɗin rijistar da aka tara asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne. da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugaban kungiyar da har ya kai ga rabuwa baram-baram dutse a hannun riga. Wasu daga mambobin kungiyar sun zargi tsohon shugaban kungiyar na Kano Manira Sagagi da cewa ɗan damfara ne. Kafin mu muku bayanin wakilin 'yan kasuwar da kuma zanta da shugaban kungiyar na ƙasa musu Salaman Bamfa ga takaitaccen kare kai daga Manira Sagagi wanda bai yarda da zargin zama ɗan damfara ba wato 419 da ake cewa a Najeriya. To na farko dai ka ga da a ce an haɗa baki da nima ba zan kai su kara ba. Kuma da na haɗa baki ba za a ce ba a ga can waɗannan wanda suke saman ba za su ce ba ke da da ni kada in za a ba ko kuma in ce ma da ni da kuma da su ba. Kuma alhamdulillah shi yasa wannan zargin ne ya sa ni ta kotu. kai kara kotu kuma kotu take a ji abinsa kuma PID suke bincike kuma suka gano cewa ga inda aka transfer aka ɗebi kuɗi daga first bank kamar yadda na gaya ma zuwa stalin bank wanda ko ba ɗebi kuɗin ba ce da sa hannun injiniya evidence da sa hannun solomon bamfa da sa hannun terzali muhammad babu sa hannun manir muhammad sadaki domin a matsayin chairman ban da wannan wurin ba na ciki kuma yanzu ake bincike a kai kuma shi ita shi na kai kara Ta za court ya ce fundamental human rights wanda wannan binciken shi zai nuna ko da ni a ciki ko babu wanda kuma na tabbatar ma babu in Allah yarda za mu kawo muku cikakken martani na sagagi da ya zargi shugabannin kungiyar na ƙasa da cinye kuɗin inda su kuma ta bakin shugaban na ƙasa Salaman Bamfa suka ce a'a sagagi ne ya rubuta ciki da kuɗin kazalika akwai bayani daga wani ɗan kasuwa a Kano nasir abubakar wanda ya nasara aka yanke wa sagagi hukuncin ɗaurin shekaru bakwai bayan kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc da tuhumar riƙe masa fiye da naira miliyan takwas ga bayanin abubakar abdullahi wanda ya magana a madadin 'yan kasuwar da suka ce an karɓe musu kuɗi ba lamuni ba na shekaru bakwai kenan To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko sunana Abubakar Abdullahi, sakataren kudi na kungiyar masu kananan masana'antu na jihar Kano. A korafi ne muke da shi tsakaninmu da kungiyar nasi da kuma First Bank. Ita kungiyar nasi kungiya ce ta ƙasa wadda take kungiyar masu kananan masana'antu na Najeriya gabaki ɗaya, wanda kusan dukkanin ah, jihohi. suna da uh, reshe kenan a wurin saboda haka ni kuma nema memba ne na wannan kungiyar to a shekara ta 2012 su kungiyar nasi sun nemi mutane cewar su zo su rijista da su su zama members ɗinsu akwai bashi da za su ba mutane na kuɗi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba kuɗin ruwan zai kasance mai karanci ne da bai wuce digit ɗaya ba abin da suka gaya mana kenan sannan ka'ida ta farko shine cewa za ka zo ka fara zama ɗan ƙungiya wannan ɗan ƙungiya da za ka bayar akwai rasit da za ka biya na shiga wannan ƙungiya naira dubu goma sannan bayan nan za ka je za ka kamfanin ka lalle ya zamana cewa kana da kamfani bayan kana da kamfani ya zamana cewa kana da rajista ta cac cac waɗannan su ne sharɗa da suka gindaya a kai wato mana cs ita ce hukumar da ke wa kamfanoni rajista a madadin gwamnatin najeriya haka yake eh, to yana daga cikin ka'idojin su sai kana da wannan satifiket din wannan shaidar kasancewar kana da kamfani sun baka sun baka nan ba to ah, suka zo suka ce suka buga a jarida da kafafen yada labarai suka kira mutane cewa a zo a nemi wannan bashin su ne za su tsayawa kamar mutane a matsayin wato garanto ah, a first bank sannan ta bangaren su ma first bank a bangaren su su ma sun nemi mutane cewa su zo su nemi wannan bashi ba tare da kuɗin ruwa mai yawa a ciki ba kafin mu yi nisa shin wannan kungiyar ta ƙasa ce gaba ɗaya take wannan al'amari ko kuma iya jihar kano ne e a wannan lokacin iya jihar kano ne sai dai muna da kishin kishin a wannan lokacin akwai jihohi irin su katsina muna da kishin kishin cewa su ma suna sun nemi mutane su su nema amma ba mu da tabbas akai amma dai mun ji kishin kishin eh muna ji cigaba da ba mu labari to a wannan lokaci a 2012 an yi alkawarin cewa da mutum ya gama cike ka'ida ba za a wuce wata shida da fara wannan abu ba za a so mu ba da wannan kuɗi kuma ka'idar wannan kuɗi shine za a baka bashi daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar kuma za ka mai da shi ne wajen a cikin shekara biyu bayan ka karba to bayan tafiya ta yi tafiya lokaci da aka kayyade cewa za a ba mutane wannan bashi ba a ba su ba faɗa mana ya ka'idar take bayan kun kace kun yi rajista naira dubu goma goma da ita kungiyar nasu wato reshen jihar kano kenan eh, to daga nan me ya faru kuma sannan eh, ku adadin mutum nawa ne kuka yi wannan rajistar to bayan rajista ta kasancewa dan kungiya akwai um, kuɗi da za ka je ka sa a wani account personal account a first bank za ka je ka sa wannan kuɗi naira dubu goma sha tara ga waɗanda suka yi rijista da wuri kenan waɗanda kuma ba su yi rijista da wuri ba za su biya naira dubu ashirin da shida kuma sannan wata irin ka'ida wadda ni ban taɓa ganin irin ta ba shine su wannan kuɗi da na faɗa naira dubu sha tara ko naira dubu goma sha shida a ka'ida kamata a ce kana da yanci da za ka sa wannan kuɗi a kowane branch da suke da shi amma sai aka ce ba za ka sa wannan kuɗi ba sai dai a main branch ɗinsu da yake kano lagos street duk wanda ya sa wannan kuɗi a can ya je isa to kuma adadin mutanen da bisa ƙididdigan mu iya waɗanda muka sani mun kai mutum sama da dubu hudu waɗanda suka je suka yi rajista kuma suka sa kuɗinsu naira dubu goma sha tara zuwa dubu ashirin da shida a cikin wannan idan mutum ya je sa kudinsa wace shaida ake bashi daga banki cewa lalle yana da kudi eh, naira dubu goma sha tara a bankin eh, shaida da ake bashi shaida ce ta sananniya kamar yadda mutum ya aka saba ana zuwa in ka je banki za a baka za a buga ma um, stamp a jikin tela cewa ka biya kuɗi to amma wannan kuɗi ba ba naka bane ba fa kungiyar su banki su ne suka bude wannan akawun kai ba ka da damar ko ka ce za ka cire wannan kuɗi ko na a'a na su suka san me za su yi da shi su kai dai a matsayin ka ka ba da wani ka cika wani sharaɗi ne na cewa sai ka biya wannan kuɗi sannan za ka cancanci a baka wancan bashi ba kuɗinka ba kuɗinka ba ne to um, bayan wannan lokaci ya yi na za a ba mutane kuɗi ba a ba mu kuɗi ba mun ji ita ta kungiya tun da mu yan kungiya ne mun je mun fara yin korafi a kungiya muna tambayar su to ga lokaci ya zo ba a yi wannan ba har suka ce aka yi satin din cewa za a zo za a yi za a zo a yi um, ganin bin kwakwafi saboda sun yi zargin cewa a cikin ma masu neman bashin akwai mutanen da ba sana'a suke yi ba amma mutum zai zo ya cike fom ya kawo da zama a bashi wannan kuɗi don haka suka yi satin ɗin wani interview da suka dinga zuwa eh, lungu da sako na inda wayannan masana'antu suke suna ganin inda mutum yake sana'a da waye su dauki bayanansa kai wato ita dai kungiyar nasu ne ita kungiyar nasu ne ce wannan waye ne shugaban kungiyar a lokacin kuma First Bank sun yi wannan eto eh ni ina daga cikin mutanen da First Bank suka turo mutane suka zo eh, masana'anta ta suka duba suka kalle ta suka dauki ginin da har da kala ke kike masana'antar ka ni ba ina harkar printing press ne wato buga takardu su posta ne kalanda um, um, enlargement hotuna haka irin su wannan wall clock duk muna yin design akan uh, da su to ci gaba da bamu labari a lokacin da wannan abun yake faruwa waye ne shugaban nasi ko har yanzu shine na daɗin maniru sagagi sakan name ɗinsa ne na manta sunansa na biyu amma dai maniru sagagi shine sunansa abin da lokaci ba mu damar kawo muku yanzu kenan idan allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya yanzu a madadin nasira da mel hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya. lokaci ya yi kuma da za ku ji sharhin jaridun kasar kamaru fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar La Nouvelle ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta rawaito mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar Faransa Bolore ya sha kaye a yayin da aka kwace gudanar da hadadar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makeken tashar jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala kuma aka mika wa wata sabuwar kamfani wanda za ta ci gaba da gudanar da hada-hadar amma kamfanin na Bolore sun kwashe kwashe 'yan kwamadansu domin komawa kasar faransa jaridar da media kuma ta gulmata mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da kayar baya musamman ma a yayin da ya je wani ran gadi a bangaren 'yan aware an da 'yan bindiga suka wa tawagarsa wuta amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja sai kuma jaridan l'economy Hana ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Gabon ta ɓoye waɗansu makudan kuɗaɗe har sama da miliyar ɗari ɗaya na sefar kasar domin gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda ashirin da takwas a faɗin kasar baki ɗaya. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukansu ka'in da na'in. Jaridar Kamawata kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru tambaya ta yi cewar shin ko Firaministan kasar jamhuriyar kamaru musta jangote zai cimma nasara kuwa wajen naɗin kan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian ita kuma ta ce shugaba paul biya ya bayyana cewar yana bukatan mutane biyu ko ɗari uku a ɓangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar ingila domin halartar zauren taron da za a gudanar a kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar realite an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsalle-tsalle na kasar jamhuriyar kamaru suna shirin samun wa kulab din indomitables lions sabon koci in ji minista mr muwale kwambi na kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi banza banza lokal gamman jihar Kebbin Najeriya ina kira ga shugaban kasar Najeriya tsarin da aka yi na noma ana yi kuwa ko shi noma noma ya kamata a gyara magana ta tsakanin da Allah talakkan Najeriya ma'ana karamin manomi bai da tallafi kuma taki yayi wuya yau tallafin da aka ba karamin manomi bai takara kira ba ba a wuce a bada dubu arba'in ba dubu sittin mutumin da adda eka guda ko eka biyu an baya dubu sittin an baya maganin shi kwara biyu an baya ya shi kwara guda yoshi za a yi noman eka biyu da dubu arba'in saboda haka idan gaskiya tsakani da allah gwamnatin tarayya ta kai akan matsalar noma to ta gana da gononin arewacin najeriya musamman munan jihar kebbi gaskiya muna cikin kalubale harkar tallafin noma ya karanta magana ta da Allah wasu ma sun sake gonakin su sun da shi sun sake wasu wasu hetur ya kai musu kalubale musamman mu mutanen nan da local government gaskiya tsakani da Allah akwai matsalar noma eh, sunana ado na ado daga nan maganar jibiya eh, ina son amfani da wannan dama in miƙa kuka na ga gwamnan jihar katsina da mai girma shugaban kasa buhari su dubi allah su dubi annabi su dubi tausaya ma talakawan kasan nan wannan ikirari da ake cewa za a janye sojoji daga katsina da sunan zaman lafiya a faru wallahi bai samu ba yanzu ne da yake magana da ku ba a minti biyar ba da gama dauki ba daɗi a nan cikin garin magana biyar da sojoji da ɗan da yan fashin na minti talatin da wani abu suna abin da suka gada ma. sun da a ce zaman lafiya ya samu a tausaya ma al'umma kasan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA. To Allah ina son ku bani dama ina kira ga gwamnatin tarayya to Allah waɗanda abiyar cewa don Allah da su gyara muna rigirar rediyon mu na jihohin arewa gana rediyon tarayyar Kaduna. Saboda wannan rediyon shi ne alƙiblar jihar arewa. A duk wata jiha ya kai shi ne ba hausan hausa na arewa suke da kama da shi. Da sauran ku ne garbukan allura bashantar zaba ko ba kuɗi akwai wani a cikin Allah. To lokaci ya yi da kuma Aisha Mu'azu za ta dawo da labarai a takaice. Murtala a takaice Iran ta harba makamai masu linzami akalla sama da dozin guda a filin jiragen sama biyu da dakarun Amurka ke amfani da su a cewar hukumomin Pentagon. wasu sa'o'i bayan aukuwan haka shugaba donald trump ya yi rubutu a shafinsa na twitter cewa amurka na kokarin gano adadin mutanen da harin ya ritsa da su da kuma dukiyoyin da ya salwanta amma ya zuwa yanzu babu abin damuwa a duk faɗin duniya mu muka fi kowace ƙasa ƙarfin ikon kayayyakin yaƙi a cewar shugaban a shafinsa na twitter taɓarɓarewar dangantaka tsakanin amurka da iran dalilin kisar kwamandan dakarun sojin iran da amurka ta yi ya janyo damuwa dangane da ci gaba da tattaunawar sulhu a afghanistan lamarin da ya sanya jami'ai da manazarta yin gargadin cewa iran tana iya haɗa kai da 'yan taliban domin saka kafar ungulu a kokarin da amurka take yi a ƙasar da ta daɗe tana fama da yaƙi sakataren gwamnatin amurka mike pompeo a jiya talata ya zargi iran da yunkurin kulla kawance da afghanistan da kuma jaddada cewa iran tana yunkurin yin wani shiri da kungiyar taliban da kawayenta na kungiyar haƙƙani. To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya bada umarni Solomon Abo tare da injiniyan mu na wannan hantsin Darren Smith. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC nake sallama ma'assalam.